alhamdulillahi rabbil alamin salatu wasalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin nabina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yan uwa masu girma mun sake dawowa bayan hoto rabin lokaci muna tare da ku a wannan babban gidan tasha alwisal wadda a gaban da muke bayani akan alwala bara wadda shine abin da ya shafi so da ki wadda shine abin da ya shafi wato ainihin musulmai su kasance yan uwan juna su taimaka ma juna su tsaya tare da juna su kuma wato ainihin tsayi wajen wato ainihin taimaka ma juna saɓanin abin da ake ciki a yau wadda a wancan lokaci na annabi muhammad sallam ya tabbata ga waɗanda suke tare da mu a wancan zama kafin a dawo hutun rabin lokaci muna yin bayani ne a kan zamantakewan da aka samu a madina tsakanin ah, aus da khazraj wadda annabi sallam ya haɗa su da kuma tsakanin almuhajiruna wal ansar wanda manzo Allah wasallam shi ma ya haɗe su sai kuma muka yi bayanin cewa to ba su kaɗai ba ne al'umma a madina akwai wa'yadda ba musulmai ba akwai wadda aka yi warjejeniya na zaman lafiya da su akwai wadda yake su ba abin da ya dame su ke yi suka sa a gaba akwai wanda su kuma ba ruwansu ba su ce a yi zaman lafiya ba ba su ce kuma wato ainihin a yi zaman fada ba to sai muka zo kan gaban kuma wato ainihin yahudawa wanda muka ce suna da kaso mai girma a birnin madina Wadda da yawansu kuma sun isa musulunta a waɗansu kuma sun musulunta a mutanen munafurci duk da an samu da suka musulunta musulunta na gaskiya sai kuma aka samu munafukai Wadda babu su a makka su kuma su ne wadda suka nuna musulunci a bayyane suka kuma wato ainihin riki kafircin su a ɓoye to wayannan ɓangarorin guda biyu na su ahalin kitabi wadda suka bayyana wato ainihin a rikonsu ga littafin annabi musa da annabi isa wadda ke su ma sun yi abubuwa da dama a cikin littafin wadda ba lokacin bayaninsa ne a yanzu ba su ko munafukai sun fi su danja sun fi su kafirci saboda su yaudara suke so su yi amma ba san suna yaudaran kawunansu ba ne shi yasa lokacin da allah ta'ala ya bayani. akan kafirai sai ce innal na kafaru sawa'un alaikum a anzartuhum am lam tunzirhum la yu'minun wa'anda suka kafirci wato asalin kafirai sawa'un alaikum daidai ne akan ku ko masu wa'azi ko kar ku masu wa'azi la yu'minun khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gishawa wa lahum azabun azim Allah ta'ala ce an riga an toshe basirarsu an toshe shi jinsu an toshe shi idansu an toshe shi gaba ɗaya a toshe ke ba za su imani to kaga da sauki aya biyu an gama amma da aka zo bayanin munafakai saboda sharrinsu wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah wal amanu wa ma والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما nahnu muslihun wa idza qila lahum aminu kama amana nasu qalu anu'minu kama amana sufaha ala innahum hum faha walakin mu ya'lamun wa la laqul zina amanu qalu amana wa idza khalu ila shayatinihim kalu inna akum inna ma nahnu mustahzi'un Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum ya tughyanihim ka ga ana ta bayanin su ayoyi da ɗaya bayan ɗaya daga cikin siffofinsu in kace su yi imani na gaskiya ba za su yadda ba Allah ta'ala ce wa minan nasi daga cikin mutane ba cikin musulmai ba ne suna cewa amanna sun yi imani da Allah ranar ƙarshe Allah ta'ala ce ƙarya suke ba mu ne wani suna yaudaran kawunan su zo suna zaton suna yaudaran Allah suna zaton za su yaudari Allah da mummune amma kawunan suke yaudaran. alhali ba sani ba in aka ce su yi imani kamar da mutane suka imani sai su ya za su yi imani kamar wawaye su ba wayawa ba ne ba za su yi imani ba irin na wawaye wato su har suna ganin muminai wawaye ne za mu zo mu ji cewa cikin matsalolin da muka faɗi a wannan al'umma akwai munafakai sun yi katutu cikin al'umma sun shige sun cakuɗe da musulmai dama 'yan yaudara ne dama 'yan ha'inci ne dama ba 'yan gaskiya ne ba Allah ta'ala ce fi qulubihim maradun a cikin zukatansu akwai ciwo ciwon da ko dakta ya auna ba zai gane ba ko an je an ce a je a gwaji ba za a gane ba duk gwajin mai gwaji in yi gwada ba zai gano ba fi qulubihim maradun domin wannan ciwon yana cikin zukatansu wato ciwo ne wadda ke na ma'ana ba ciwo ne wadda ake tabawa ko a gano ba shi yasa ba zai warke ba sai in sun ɗauki salon canzawa ga baki da ba zai warke ba fi qulubihim maradun faza da Allahu marada sai Allah ya ƙara masu wannan ciwon suna da azaba mai raɗaɗi gobe kyamu in aka ce da su wa idan qila la tufsidu fil ardi kar ku yi barna domin su daman kashe annabawa ne aikin su da barna la tufsidu fil ardi qalu inna ma nanu muslimun kaga aka siko an ce kada su yi barna sai su ce a ai su masu gyara ne ba ma sun ce ba za su yi barna ba a'a kaga aka ce wai za ƙila la tufsidu kada ku yi barna sai su ce to ba za ku yi barna ba sai suka ce a'a ai wannan barnan ne gyara kalu inna mana na musulmi ala Allah ta'ala ci ku saurara hum lalle su humul na. su ne masu barna su ne masu barna barna ya kare a kansu to annabi sallam ya yi zama da yahudawa a madina ya sha wahala da su amma ya fi shan bakar wahala da zamansa da munafukai saboda me saboda ana ganinsa tare da su a masallaci wani lokaci ma suna sahun gaba a masallaci wani lokaci ma suna tare da shi wajen jana'iza wani lokaci ma suna zaune za a saukar da wahayi wani lokaci ma su za su bi shi su ce za su mai hidima suna yaudara saboda ciwo a zukatansu Allah ya kara musu ciwo wai za ka illa la tufsidu kar ku barna su ce a ah, gyara ne kalu inna ma nanu muslihun mu ai mu gyara muke to yan wa masu girma idan a ce a zamanin manzo Allah tun a wannan lokacin akwai munafukai gakka gakka manya manya to ina ga yau shi yasa kullum mu dinga yin kokari mu dinga yin kokari muna tsare imaninmu muna tsare imaninmu tsare imani yana tabbata ne da ayyuka nagari ka dubi ayyukanka ka dubi irin wala'in da kake ba musulmai ka dubi irin kyama da kake ba musulmai zai tabbatar maka zai dora ka a wani skeli na sani anya tafiyar nan kana kanta ka samu kullun kai sharri za kulla musulmi kullun kai ba baka san ɗan'uwanka musulmi kullun kai tonon asirin musulmi kullun kai yaƙi da musulmi kullun kai ba za a zauna da lafiya ba da musulmi to ina ina kanta nan ka binciki ayyukanka ka binciki irin ibadu da kake yi ka binciki sallanka ka binciki azumanka na farilla da na nafila ka binciki taimaka ma addinin ka fita abubuwa da dama wadda sabbai suka dinga wa kawunan su ba wasun su ba mu yanzu sai mu dinga liƙa wa ɗansun su mu a kawunan mu ba ma liƙa wa kawunan mu to fa an samu yahudawa a madina annabi ya zauna da su an samu munafukai a madina annabi ya zauna da su an samu tangaran kafirai su ma annabi sallam ya zauna da su to ashe yau ba abin mamaki ba ne idan muna cakudu da su ba mamaki amma abin da zai baka mamaki a ce muna cakuɗi da su ba ma tasiri a kansu su ke tasiri a kanmu ta yaya dubi mu mai kyau yau na tsare lokaci da amana da cika alkawari sai ka samu wai bature shi ya fi mu tsare lokaci shi ya fi mu cika alkawari shi ya fi mu amana wai layi kuma har mu mu yadda sai a ce wani bin lokaci kamar bature inna lillahi wa inna ilaihi ba za ka ce bin lokaci kamar sahabi ba ba za ka ce bin lokaci kamar musulmin kwarai ba sai ka danganta da wadda shi bai ma yadda Allah ba a shi ba mun shiga bala'i ba annabi ya yi tasiri a kansu ba sun yi tasiri a kansa ba sabai sun yi tasiri a kansu ba sun yi tasiri a kan sabai ba amma mu yanzu suke tasiri a kanmu a komai bar wajen ilimi na kimiyya kan wannan mun yi baya dama ilimin duniya ne amma abin da ya shafi lahiran mu fa abin da mu ake kira kullum mu yi shi fa wasu ka samu su ne a gaba har ma mun maida shi ne al'adansu in kana cika lokaci kana cika alkawarin lokacin za a cika wani a ah, kamar bature ai da kun yi alkawari da shi kaman bature wa iyaz billahi ashe ba wannan zagi bane akan mu ashe ba munafurci yana shigan mu mu sani ba yan uwa masu girma wannan bayani da muke yi bayani ne ba na son wai a ce an zagi wani ko ana yi da wani ba a'a bayani ne da wadda dole ni sai na gyara ke sai kin gyara kai sai ka gyara ku sai kun gyara mu duk sai an samu kowane bangare yana ba da gudunmawa yana ba da wato ainihin bayanai yana ba da wato abinda zai jawo a dawo kan wannan tafiyar ta asali mu dinga tasiri a kansu yadda annabi sallallahu ya zauna da su ya yi tasiri a kansu yadda sabai suka yi tasiri a kansu ba a cuce su ba ai an ce wala a walbara ba wai ana nufin wai kai duk haƙƙin kafiri a kwace a danne a ba haka yake ba ai kana sana cewa a zamanin aliyu radiyallahu anhu yana jagoranci ba yahude ya ɗauki garkon yaƙinsa ya riƙe sai na aliyu yana gani ya ce wannan nasa ne suka je gaban alkali a gaban kuliya shugaba sai na aliyu radiyallahu shi ne amirul muminin a lokacin aka ce kawo shaida ya kawo ɗansa ya kawo bawansa aka ce to ba da shaidan ɗansa ba kuma daman garkuwar tana hannun yaƙi tana hannun shi bai hude alkali ce ya tafi da shi shi bai hude ya kuma san ba nasu ba ne ya ga gaskiya yadda take tasirantuwa sai ya ce ashadu Allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadu rasulullah ya ce garkwana sai na aliyu ya ga abin da bai taɓa gani a rayuwarsa shugaban musulmai gaba ke yau ana haka kenan ba ana cewa ne fa wai mu wai mu ɗauki gaba mu ɗauki makamai mu je mu kwace dukiya wa mun wuce nan ba ana maganan duniya ba ne fa duniya ta riga ta ƙare abin da ake son ka da ita a ciki kawai kai ibada amma ta kare tun da ka ka zo ta kare an gama nawa irin ka da suka zo mulki kake kama da shi suka wuce nawa ne masu kuɗi sun wuce nawa ne malamai sun wuce nawa ne talakawa sun wuce nawa ne mata nawa ne maza nawa ne yara duk sun zo sun wuce to kai ina za ka je za ka dawo ma ne so haka abinda muke nufi shine annabi sassalan ya zauna da su ya yi tarbiyyar sahabbansa sun yi samu tasiri a kansu amma musu suke tasiri a kanmu Allah bai hana mu zama da su ba Allah ta'ala cewa yi wa in ahadun minal mushrikina istajaraka fa'ajirhu hatta yasma kalamullah idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi obtaka da kai ya nemi zamantakewa da kai ya nemi ya kusance ka to kar a kyamace shi don kana da hadafi kai kana da hadafi kai in yanayin kanka to kar ka kyamace shi don kana da aiki da za ka yi a kansa za ka yi tasiri a kansa hatta ya sama a kalamullah ha sai ya ji zancen Allah kenan dawa ko kai kadai ne a ƙasa gaba ɗaya kake musulmi ka yi tasiri a kansu da mene da da'awa da'awa na ɗabi'unka da'awa na magananka da'awa na tafiyanka da'awa na cin abincinka wajen kwanciyanka wajen dukkan abubuwanka su ga bambanci ka yi tasiri a kansu wannan ya tabbata a madina a rayuwar manzon allah sallallahu alaihi wasallam wadda ya zanto abinda cikin abinda muka manta a yau ko dai ka samu mai tsanani a kansu bai ma taɓa tunanin ya za a yi su musulunta ba ko kuma ka samu wanda yake shi ya riga ma kawai ya sake komai komai nasu ma yake yi ko sallah aka kira sai ya ba su hanzari ce to da muna zaune kasa ɗaya a ce na je sallah na basu hmm? ka ji fa tunani yana neman ya zama to bai hude bai hude ba musulmi ba musulmi bai huda musulmi ba nasare musulmi shi bai da alkibla shi bai san lakum kuma waliddini ba yana biye musu su kuma gaba gadi za su gaya maka abin addinin su gaba gadi za su tare ka su ce ga dawar su gaba gadi za su ce maka ga abin da suke so gaba gadi za su ce maka su gashi matsayin su amma kai ka zama abin da ka zama to sadaka annabi sallallahu ya zauna da su ya kuma yi tasiri a kansu sun kuma gane cewa wannan tafiyar tafiya ce ba za ta yanke ba tafiya ce ba a taɓa yin irinta ba tafiya ce duk wanda ya karo da wannan karfin sai an kai shi ƙasa ƙasa ba a cin karo da wa'annan mutanen da suke son juna wanda suke son Allah ba a karo da su a yi nasara rundunansu ita ce mai galaba wa inna hizbullah ya humul galibun matsalar ma a wani lokacin ba a samu hezbollah din ba wani ce hezbollah ba ina nufin wa'ancan ba ina nufin wa'anda suke da imani suke da yan uwantaka suka san ma'anan wala wal bara suka kuma aikata shi aikace insha Allah zuwa wannan lokaci za mu tsaya a lokaci kamar yana hararar mu duk ni ban gan shi ba amma dai an nuna cewa ya yi za mu kwana a nan in allah ya so kuma wani saduwa na gaba za mu ɗora muna fata allah ta'ala ya karɓi mana mu na kwarai ya sanya mu cikin masu juna ya sanya mu cikin wa'ida zai tayar a ƙarƙashin bin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم